hausaedown.com.ng sautin sai dodo Ala maimaita tsalle mara hujja sai kwado Ala maimaita al'akili ya ce sai dodo Ala maimaita zamfara na hannun dodo Ala maimaita lori na tumatir sai kwando Ala maimaita mun san tsara sirri sai wando Ala maimaita kyawu na kabewa dai yado Ala maimaita zamfara birnin ta da ƙauye duka sun ce Sai dodo.
na auka sun ce Sai dodo.
bakura sun ce Sai na dodo.
bukaci sun ce Sai dodo.
bakuyam sun ce Sai dodo kudu sun ce Sai dodo Safa sun ce, Sai dodo.
kayan kuma sun ce, Sai dodo.
ku sa ku amsa kauran namo da cansa.
Sai dodo Na muradin Sai dodo mari sun ce, Sai dodo.
shinkafa sun ce, Sai dodo gana talatan mafara su shege sun ce, Sai dodo shirmu sun ce, Sai dodo ala maimaita yan zamfara jimla.
Sai To dodo ala dafa ala kama maka dodo ala maimaita.
Dodo ala Alakili maimaita ya zani na yayata.
Dodo ala Alaki da maimaita dama kula hajata.
Dodo ala Kawai maimaita lamaradin ala maimaita.
Dodo ala maimaita Zamfara sun ce ala inganta.
Dodo ala Kan maimaita wasa dawar kasu sasanta.
Dodo ala maimaita Du.
Dodo APC alamaita.
dodar maka sansaita.
Dodo Sai ta alamaita.
zama zamfara laka ni kyauta.
Dodo Yau alamaita.
PDP mun daɗa take ta.
Dodo alamaita.
Dodo.
Dodo Mutawan alamaita.
lamaradin na amana ne.
Dodo Yan nan haka, alamaita.
yan can haka hujja ne.
Dodo Da dai alamaita.
batun nan na siyasa ne, Dodo ai kun san alamaita.
shehin mu wali, Dodo alamaita.
shehi zabo lakanin zane.
Dodo In kai haka alamaita.
ko kai haka zaki ne.
Dodo Mata walla alamaita.
gwamna na muradin eh. Fara ya kyautu kutanta ba.
Dodo An gamsu da alamaita.
yan kwallo su sasa ba.
Dodo Mun gamsu da alamaita.
dirka sanadin rumfa.
Dodo Zan alamaita.
fara kuri'ar ku jajjefa.
Dodo Mun alamaita.
jingina bango muka daddafa.
Dodo Alakili ya gamsu da waka ta. bani ko yanzu na rera ta wakar dodo dodo dodo ana maimaita ayya ala maimaita dodo duka zamfara sun gamsu amana ta kullu ra'ayi bai canza ba na ce ala maimaita dodo canza ba duka yan zamfara sun gamsu amana ta kullu APC mu kira sarki wahidin gwani mai dafawa shi yake bamu ya kara bamu Allah godewa shi yake mulki mulkin duka baya karewa taimakan muka bin shehu za mu wake gwamnan mu ra'ayi bai canza ba Duka yin zamfara sun gamsu da kai ke kishinsu.
da na tsira da isa da aminci har yarda Ala maimaita dodo, kuma aiki mahamudu na hana karshen tsada ra'ayi bai canza wa.
wa'ali ya rata abu sun bi Allah mun shaida Ala maimaita dodo, sun zamo mana tsani gare mu sa'a ta samu ala maimaita dodo.
ra'ayi Duka yin eh, zamfara sun gamsu da kai ke kishinsu.
Masalan masalan zamfaran mu yaro ko babba Ala maimaita dodo, Za ku ne rana ɗan ka hutu ba ba ko ne ba ra'ayi bai canza ba.
Zan bayanin mata walla jarumi ba yaro ba Ala maimaita dodo, Zamfarawa manya da yara za ku yi shaidar mu ala maimaita dodo.
Na gode Duka yin zamfara sun gamsu da kai ke kishinsu.
mata walla muke so mu kara malin zamun muwa Ala maimaita dodo, da dai yayi rawar gani mu duba dukkanmu ra'ayi bai canza ba.
Kara zaba ta saman fahimta shi ke kishin mu.
Ala maimaita dodo, Maimaita maimaita maza maimaita da mu.
ala maimaita dodo.
Ra'ayi bai canza ba.
Duka yin zamfara sun gamsu da kai ke kishinsu.
Lamarin nan sha'anin nan duka Allah ya karba.
Ala maimaita dodo, Haka shi ne daidai Bello Muhammad aka zaba.
ra'ayi bai canza ba.
Da da godewa kun mai duka zabi yi mun karba Alamai mai ta dodo, ko ina haske zabin mu na kai ya bul alamai mai ta dodo.
APC Duka yin zamfar sun gamsu da kai ke kishi.
Eh, aka ce babban kifi a gida babban gora Alamai mai ta Ai.
dodo, da ganin zaba ta samu dalilin shan shira ra'ayi bai canza ba.
haka sai saba ke fita a daddafe fara Alamai mai ta dodo, lokaci na daidai da zamani to mun samu alamai mai ta
APC dodo. Duka yin zamfar sun gamsu da kai ke kishinsu.
tafiya da bani daɗin ta abin na burge ni Alamai mai ta dodo, a saya a sayar riba a ciki mai amfani ra'ayi bai canza ba.
a tare can a tare can haka wannan sai da ni Alamai mai ta dodo, jama'ar zamfara sun gamsu mu kare 'yancinmu alamai mai ta dodo.
Ah, ko Cikin da- zubbar zindan su da kai ke kishin su.
Zamfarawa suka ce in mutu aiki sai wai shi.
Alamai mai ta dodo, To haka Allah ya nufa don bana tsarin ya yi goshi.
ra'ayi bai canza ba.
Inda mun yi zafi bare za mu dau babban dashi.
Alamai mai ta To dodo, Allah maiwaita Bala Muhammad gwamnanmu.
alamai mai ta dodo.
Ra'ayi bai canzawa.
Cikin zubbar zindan su da kai ke kishin su.
Kaji sarki aiki agogo bellin batolle.
Alamai mai ta dodo, Zamfarawa birni da karkara na malali.
ra'ayi bai canza ba.
Masu nuna adawa gare ka ba sa nan kyale.
Alamai mai ta dodo, Rabbi ya yarda tabbas haka kai ne zabun mu.
alamai mai ta dodo. Cikin zubbar zindan su da kai ke kishin su.
Ga abokin aiki ruwa ina zancen ran nan.
Alamai mai ta dodo.
Rike Allah dai kuma kyautata niyya shi kenan.
ra'ayi bai canza ba Babu za'in kayan zamfara sun rike tsarin nan.
alamai mai ta dodo Allah maimaita kowa ya kamar na dangin mu.
alamai mai ta dodo Ra'ayi bai canzawa.
kayan zamfar sun gamsu da kai ke kishin su Hikima ka shan kwanta karka dama dan koyo.
alamai mai ta dodo Nazari sosai in ka ki ka je su yi ma wayo.
ra'ayi bai canza To ba a buga nan a buga can duka dukin dan koyo.
alamai mai ta An dodo kara kai wancan in ka ji ka gane misalin.
alamai mai ta dodo APC.
kayan zamfar sun gamsu da kai ke kishin su Dole yin sa Abdulaziz Allah ya yarda.
alamai mai ta dodo Shehi fatar giwa ta wuce yaro yayi ganda.
ra'ayi bai canza ba Za mu je jagora mai yanayin kyau zai tsada.
alamai mai ta dodo Gaskiya jari mun karkata kan alƙiblanmu.
alamai mai ta dodo Na gode.
Daga yin zamfar sun gamsu da kai ke Ashe kishin a kili wakar dodo gata.
Dodo alamai Na mata, ce dodo ana maimaita.
dodo alamai mata.
Wakar sai na daga muryata.
Dodo Dan alamai fulani mata, ya ce ana maimaita.
dodo alamai Gaba mata.
na fati ana inganta.
Dodo Da alamai mutum mata.
gwamna na ana maimaita.
Dodo Malam alamai Hassan mata, nasiha muka sabunta.
dodo alamai mata.
APC.
Dodo alamai Gaba ya ce ana maimaita.
Dodo Nasir alamai mata, Ma'azi ya ce ana maimaita.
dodo alamai Kamar maraba mata.
ya ce ana maimaita.
Dodo Malam alamai mata.
wakala ya ce ana maimaita.
Dodo alamai Jinjina da mata, sarkinmu na Libawe.
dodo Ba alamai su da mata.
abashe duk da ya kyauta.
Dodo alamai Ruwan mata.
dorawa ma ana dafa bayya.
Dodo alamai mata.
Ilmaliki zanna masara mai mai.
Dodo alamai Zannan mata.
kunkuni ya ce ana maimaita.
Dodo alamai Hadu mata.
Kabiru Ballaraba ya kyauta.
Dodo alamai maimaita.
Sardaunan Danyisa, Dodo Sardaunan alamai maimaita.
SSD, SSD.
Dodo alamai maimaita.
Ibrahim Sulaimanu Dodo Kufafa alamai Tuwab maimaita.
su tamma alawaiwaita Dodo alamai Aminu Sani maimaita.
Jaji alawaiwaita Dodo alamai Yaki maimaita.
shinkafi alawaiwaita Dodo alamai Gawan mai maimaita.
shinkafi alawaiwaita Dodo alamai Sani maimaita.
Lada Abdullahi ya kyauta Dodo alamai Kabiru maimaita.
Muhammad alamai Dodo alamai Nabu maimaita.
Sikido alawaiwaita Dodo alamai Usman maimaita.
dan Kalilu kamun kyauta Dodo alamai maimaita.
Ga dodo Ai!
Dodo alamai Aminu maimaita.
zan maliki ka kyauta dodo alamai mai ta abubakar jafar famsat ne dodo alamai mai ta ya ce alamai mai ta dodo alamai mai bashir ta umar alamai mai ta dodo alamai ya mai ji ta mukutar alamai mai ta dodo anka alamai mai ta sarsaunan anka a fafata dodo alamai na mai ta san dan dalla ina ɗau dodo alamai ya mai ta abubakar shehu ina zani dodo alamai mai ta munan cika ko na ɗari ba dodo alamai alasan mai ta kano maya mana amfani dodo alamai sanata mai ta lawan hassan ya burge ni dodo alamai sanata mai ta tijani kaura canza ni dodo alamai tafidin mai ta kaura ya daɗa burge ni dodo alamai sahabi mai ta ta kunyawo a sheto ni dodo dan alamai mai ta madami kaura aka taho gani dodo alamai mai ta dodo
dodo alamai Hajji mai ta Ibrahim na baturan dan Allah ya ji dan baba ya gafarta dodo alamai mai ta ga ta'aziyya ta dodo alamai dodo mai ta dodo ga ta'aziyya ta ai dodo alamai Daudan mai ta saura lawal shi kenan Sani ta ga Musa mafirana nan Dodo Ibrahim Alamaita.
Umar Barman Soni nan dodo alamai mai ta Dodo
dodo Ale alamai mai ta akili wakar ta musamman ce dodo Ale alamai mai ta akili dama ba ku bambance dodo alamai mai ta Kan dodo alamai mata Nauyin wakar dodo alamai alamai mai ta dodo mata zamfara sun gamsu da kai ke kishin su
Ayakari Dodo dodo matawalle rumfar duka APC zamfara dodar cinye duka dodo dodo mata walle rumfar duka.
APC zamfara dodar Na cinye ce duka dodo dodo mata walle rumfar duka APC zamfara dodar cinye duka.
dodo dodo mata Na walle gode.
APC zamfara dodar cinye duka APC ce sama dodar APC PDP na kasa unwar.
cinye duka Me kwallon dona kasa dambar.
APC Kada sun ja daga ƙarshe sun bar maka dodo dodo mata walle rumfar duka.
APC zamfara dodar cinye duka Wanzafi bai san jarba.
APC duka ita ke rike rumfa cinye duka ya Allah mai duka da ba APC kowa na tare da dodo dangin duka dodo dodo mata walle rumfar duka APC zan fara daudar cinye duka to kai mai tsallake kogi APC tunda kaya hada barki cinye duka mai lamba ya cika zargi APC masara ke adda kuyangi yaran duka dodo dodo mata walle Ah, APC zan fara daudar cinye duka kai ba wa gara ka intu APC kyale malan da karatu cinye duka An bar biro da rubutu APC Dan malam ɗauki karatu a biya maka dodo dodo mata walle APC zan fara daudar cinye duka Mai zaki sake tunani APC Kada harshe makarauni cinye duka Karya ƙarshen ta furanni APC Dan duk zancen gizo ƙarya ce zai maka dodo dodo mata walle Cinye duka APC zan fara daudar cinye duka APC ce ta yi fintin kau APC Mata walla hawa ne zai hau a cinye duka Me sani hana shi zai kau APC Dan Allah ya yi wa turmi jurar daka dodo dodo mata walle cinye duka.
APC zan fara daudar cinye duka Hakuri mai karya magauta, APC alkhairi ya fi mugunta.
cinye duka Karnai jarin mafarauta, APC hannu ko da a duhu ne zai san baka.
dodo dodo mata walle Na gode, APC zan fara daudar cinye duka dodo kai ke hada gayya.
APC Allah ya baka masoya, cinye duka mata maza da yaransu da manya.
APC Ga lissafi da tunani Allah ya yi maka dodo dodo mata walle cinye duka.
APC zan fara daudar cinye duka Ga shehi ga mutum dodo rumfar duka Dodo, dodo matawalle.
cinye duka APC zamfara dodar cinye duka.
alhakin da muhammadu dama APC ga wakan nan da ka nema cinye duka.
wakar dodo da aka yi ma APC guda ce ta yi shagar ma sara dodo, dodo matawalle.
cinye duka APC zamfara dodar cinye duka.
dodo dodo matawalle Rumfar duka.
apc zamfara dodar cinye duka Dodo, dodo matawalle.
rumfar duka APC zamfara dodar cinye ce duka.
dodo dodo mata walle rumfar duka apc zamfara dodar ce